Mai sauraro barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli tare da ni Aisha Mu'azu. A makon jiya ne a faɗin duniya aka yi bikin ranar duniya wato World Earth Day inda shirin namu ya zanta da ɗan rajin kare muhalli Umar Sale Anka a game da tasirin da ranar duniyar ta yi. To a yau Farfesa Adamu Idris Danko zai ɗora da tarihin yadda aka faro wannan gwagwarmayar. Tambayar da na masa ita ce yaushe aka fara wannan yunkuri. Ga kuma abin da yake cewa. kamar yadda masana suke bayani a kai an fara wannan raji ne a nan amurka kusan shekara hamsin da ɗaya da suka wuce kuma a yanzu ana ta wannan raji ne a duk ƙasashe na duniya wanda wannan rana an fare shi da farin jini domin ko a lokacin da aka faru wannan an sami mutum sama da miliyan ashirin a cikin manyan garuruwa na amurka da suka yi biki a wannan shekara domin wannan raji mutane da yawa ana ganin sun ba da goyon baya kuma haka aka ci gaba da wayannan raji har zuwa shekarar 1990 wanda akwai wani mai gwagwarmaya wanda ake kira dennis hayes shi ya ɗauki wannan rana ya ga cewa ba amurka kaɗai ya kamata a ce ana wannan raji ba ya kamata ya zama yunkuri ne na duk kasashen duniya shi ya ɗauki wannan abu aka yayata shi aka ga cewa duk kasashen duniya wajen kasashe 141 a shekarar 1990 suka shiga wannan hidindimu na wannan bukukuwa. Baya ga matsanancin ruwa da ke janyo ambaliyar ruwa, Dr. Salisu Dahiru wanda ke jagorantar shirin map ya bayyana yadda tsarin gine-gine ke tasirantuwa ga matsalar ambaliyar ruwa. Na farko kin san ita ambaliyar ruwan nan abubuwa ne da suka tare suka yawa. Na farko akwai illan sare itatuwa wadda sukan taimaka wurin rage ambaliya kuma akwai rashin bin dokan ka'idan ina ne ya kamata a yi gini da kuma ina ne bai kamata a yi gini ba kuma irin tsarin gini ma da ake ba ko ina ba ne ya kamata a ce an samar ko siminti ko ko an sa mar kwalta ko daɓe irin da muka sani na bature wadda ake kira tile wadda ruwa in ya sauka kai kin san ruwan nan baya iya shiga ƙasa kai tsaye sai dai kawai ya kwarara kawai ya gangara sannan ya tafi duk inda zai bi ire-iren waɗannan matakan suna nan akwai ba wai a najeriya ba wai an rasa dokoki ba ne dokokin suna nan sai dai aiwatar da dokokin ne aiki da su to ne matsalolin. Shi kuma Umar Sale Anka ya ce kwalliya ta biya kuɗin sabulu a game da taron majalisar yanayi na najeriya ko ina dalili na san an cimma kudurori masu mahimmanci sosai na yadda za a yi kula da muhalli musamman na yadda za a dawo da ita darajar a ƙasar noma da kuma hanyoyin da za a rinka noma ba tare da an samu ci baya ba duniya ta canza dole ne a yi noma na zamani wanda ita kanta ƙasar sai an batta ta dawo cikin hayyacinta kuma an tattauna ga su har ci gaban da suka magana ana cewar can guru whiteland da sauran gurare abubuwan da aka tattauna na baya aka gabatar da su yanzu cewar an samu ci gaba da yawa. Mu dai muna nan muna ta bibiya kuma muna ba da shawarwari na abubuwan da ya kamata inda muhallin mu ya kasance. Kowa akwai tashi mahangar amma dai an samu matsaya na abubuwan da ake bukata. Kuma mu kullum daman abin da muke faɗa shine a rinka sara ana duban bakin gatari ba wai batun kuɗin bane. ne budget din tunda baya samuwa kullum a rinka ya samu hanyoyin da za a yi maganin matsaloli ba tare da an takura gwamnatoci ba kuma su wanda muhallin muke cikin shi ba tare da mu kuma an banzatar da shi ba. A nasa bangaren Farfesa Manzir Bakon Matazu shugaban hukumar NIMET ya ce hukumar za ta mai da hankali wajen tabbatar da cewa mutane sun himmatu da bayanan hukumar da yake jagoranta. Ayyukan mu na hasashen yanayi yana da mataki guda uku. Na farko shine mu da muke yin wannan hasashen yanayi. To idan muka yi hasashen yanayi ya kamata mun akwai wasu ma'aikatu waɗanda su ne za su isar da wannan saƙon hasashen yanayi su ne mataki mataki na biyu sannan mataki na uku sune wa'anda suke amfani da hasashen yanayi. da zama al'umma kasar najeriya kenan ko manoma ko masu kiwo ko masu isu da sauran mutanen kasa. to hasashen yanayi in aka yi shi kuma bai isa ga wanda aka yi kudirin ya kai ma ba akwai matsala muna haɗe kai da gwamnatin tarayya da hukumomi su nema na ba da agaji ta gaggawa da hukumar na'isa wanda take hasashen yanayi na ambaliyar ruwa da hukumomin cdc wanda suke kula da lafiya da sauran sauran bangarori na ma'aikatun gona da ma'aikatun madatsun ruwa saboda idan muka yi wannan hasashen yanayi su de za su isar da wannan sako sannan kuma da kuma 'yan jaridu da su ma suna taimakawa wajen ida wannan sako kuma al'ummomin ƙasa gaba ɗaya abu na gaba ke kudirin yi shine watan shi hasashen yanayi aka yi shi da turanci mutane da suke karkara ko da suke wani yare na hausa ko yaren ibo ko na yoruba ko sauran wasu yarurruka na najeriya to muna kokarin haɗe kai da kungiyoyi da jama'a na wa'annan bangarori saboda mu fassara wannan hasashen yanayi da muka fassara shi yadda jama'a za su gane ba tare da an samu matsala ba. To mai sauraro, a nan za mu ja labulan shirin yanayi da muhalli a yau sai zuwa makon gobe idan Allah ya ba mu iko mu dawo da wani sabon shirin. yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen hausa na muryar amurka da bakin namu farfesa adamu idris tanko dr salisu dahiru umar sale anka da farfesa mansur bako matazu sai solomon abu da ya daidaita mini sauti ni aisha mu'azu nake cewa wani lafiya.